mata biyu tunda a lokaci ɗaya ne kai biyun nan to ya zama ɗaya ne to ɗaya plus ɗaya is equals to biyu saura maka nawa saura maka ɗaya ka daina wani kame kame don yana ta jaddadawa yanzu biyun ne ko dai uku ne ya kuma tabbata daga jin ji haka ya je ne ya yi barna ya sake matarsa yana ta neman ya za a buɗe masa ƙofa <laughs> wato akwai abin da mutane suke malam na kuskure idan baka fahimci mace ba malam za ka yi ta sakinta kuma duk yadda za ka yi da ita baka isa ka canja ta ba haka take wata halitta ce mai wahalan sha'ani sai wanda Allah ya kubutar kana musu wahala suna maka wahala kuma wani lokacin ba su bi maganarka ba kar ka yi ta fushi ba kai ɗaya ba ne wancan ma haka ne wancan ma haka ne ni ban san adadin tambayar da aka yi min ba mutum ya zo ya ce ya gaya wa matarsa wallahi na rantse miki da Allah ka kinga haka ka daga hannu <laughs> da wani wai zara harshe wai wai mace yake wannan tana kallon ka da jan baki a bakinta da gazal ɗinta in kika fita a gidan nan a bakacin auren ki wallahi buga ya tafi sa insha Allah malam idan ya dawo zai tarabbata nan ita ma zuciya ne za ta hau dan zai ce har za ka ce dan na fita za ka sake ni na fita ɗin sai me kaddara ta ce ka saka ɗin sai ya dawo sai ya tarar bata nan sai ya buga waya yanzu sai da kika fita <laughs> to sai ki dawo wata mata ta ce mu malam ya rantse ya rantse ya ce in na fita a maimakon aure na kuma na fita kuma ya zo yana bani hakuri. na ce ka ji dan Allah eh al'amari irin wannan ni wallahi ban ɗauka zaki fitan ba shi yasa malamai suka ce duk mutumin da ya kafa wa mace sharaɗi ya ce in ta yi kaza a bakacin aurenta to bata saku ba sai in ta yi abin ya zo ya tabbatar ya ce to tun da ku kika fita to ku tabbas na sake ya ɗauki takarda ya bata amma in dan tsoratarwa ne in dan barazana ne kar faki in kiki kika fita ba ni ba ki in kika fita ke ba matata bace in kika fita auren mu ya kare in kika fita igiyar mu ta tsinke in to hazir kalimat kullaha ba saki bane in dai yayi dan barazana ne sai kuma ta fita din to ya yi ne don kada ta fita to ta fita sai ka janye in kana so in kuma don ne kai sai ka ce is don sakin nan ya yi yau wallahi malam da yawa malam wasu mazan za su saki mata su suka musu sakin kuma su suke bin su suna roƙon su su dawo su dawo su dawo ita matar tana ce a'a ai ka ce ka suke ni auren mu ya mutu ni ban sake ki ba Allah ya sani ni ba ina nufin zan sake ki ba ne ka daina yi ba a kafa mace irin wannan dokan akwai hanyoyi da yawa da zaka gasa ta da yawa baka gane ba ne ba ai in ka ga in ka ce ai bara ai ba ai akwai hanyoyi ai a'a ba da Allah ba sai ka bata lokaci ba ba dai za a zo bukata a gida ba ba a zo a ce za a je unguwa ba ba a zo a ce dan Allah muna neman kaza ba ta manta ka murtice ka ce ba zan bayar ba ba zan bayar ba kuma ba inda za ki je ban izini ba ban yadda ba me yasa ina faɗa ba kya bi duk wani abu na ihsani in ga dama sai ka ɗauke hannu ku gane karatun na abin da nake nufi akwai wajibi akwai kyautatawa yanzu kamar in kai ki umra ihsani ne in kai ki hajji isani ba aya ba hadisi da ta ce wai miji wai sai ya kai matarsa hajji ko ya kai ta babu amma sunansa ne ihsani in sai miki motar hawa ihsani ne in canja miki kujeru ihsani ne in miki fenti a gida ihsani ne in yi miki kaza da kaza ihsani ne baya cikin abin da ya zama dole dole abinda Allah zai tambayi miji a kansa yawmul qiyamati shine abinda ya zama wajibi tilas farilla don haka tun da zan baki umarni ba za ki bi ba ni ma na rufe kofar ihsani in dan ga wani abu na sha'awa a bakin titi in siyo miki ihsani tunda na riga na kawo tuwo abincin da za a ce ai na biya wajibi ko ban biya ba ban barki da yunwa ba amma yan abubuwan nan na bakin titi ban kararru in shigo da shi insani ne wani dan madara madara ka san ba abin da mata suke so irin ka zo da leda a hannu zai gana san da zuwa ana maka dariya kwaɗayin tsaya a gurin su kamar me to sai ka ɗauke wuta keke da Shi shikenan wani bawan Allah ya zo ya ga ana masa almubazzaranci da rainin hankali a gida ya dawo gida sai matar ta zauna ta ce ya ce ina abinci ta ce ban yi ba ya ce me ya faru ta ce almajiri ne bai zo kai markaɗe ba ya ce ba turmi a gidan ta ce akwai ba za ki daka ba ban iya dakawa ba ya ce to ba laifi ya fita waje nemo dan tsiransa da biredinsa ya dan hada ya ci yara suna gefe ya takura musu ya ce ku ci karku ba uwarku wata rana ya zo an yi abinci ta ce ba a yi ba me ya faru ba ruwa a gida ba gari zabuwa ba ba gari jiya nan ba almajirin da zai ɗiba ne bai zo ba ke babanki bai iya koya miki ɗiban ruwa ba ban ɗiba ba gaskiya ba zan iya ba ruwa wai almajirin da yake ɗebo ruwa ya kawo mata babu a famfo ko bohol ya tsaya amma akwai a rijiyar ciki kun san akwai gidaje ana yin rijiya ita ba za ta saka guga ta ɗebo ba ya ce to ba laifi ba damuwa ya ne ya bata fuska washe gari ya je kasuwa ya sayo buhun masara ya ce a masa nika datsa ya je kasuwar can da ake sayar da kayan miya ya ce a bashi kwanon kuka uku zuwa hudu kwano na kuka ya ce akwai masu da daddawa a nan kusa aka ce akwai ya je aka auno masa kwanon gishiri ya sayo magi kafin rabo ya lissafa ya ce gashi ya ce hajiya tuwo da safe tuwo da rana tuwo da daddare ya ce kuma kar in sake jin wata magana magana shayi magana biredi magana taliya magana wani makaroni magana wani waye-waye a'a daman shari'a cewa ta yi kan na baki da yunwa da za a ci da safe a ci da rana a ci da daddare ya rike mata wuta wata guda sai ga matan nan kuka take dan girman Allah ka da arziki ya ce za ki ƙara ta ce wallahi ba za mu kuma ba ‘ya'ya kuka uwa kuka ya ce kuma inda wani malamin da za a buga masa waya a tambaye ni shi akan na bar ku da yunwa a buga a tambaya aka zo aka nemi sulhu ba fa cewa ne ka je ka yi ba amma ina gaya maka ne akwai hanyoyi da dama ba sai ka ce ka sake ta ba ba sai ka ce ka sake ta ba ku ta haƙuri da su mutane ne masu albarka wallahi su ba da Sorry. <laughs>